yanzu da muke magana daren talata ne wanda ya daidai da daren biyar ga watan rajab hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1429 daidai da bakwai ga watan julai shekara ta 2008 wannan shine kasar na 21 daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin al'imamu abu abdullah muhammad ibn ismail al-bukhari littafin da aka fi sani da sahihul bukhari littafin da babban malami shehu abdullahi gwandu balaraban mutanen yamma yake cewa sahihuhu ba'da alqur'ani afdalu kullu kitabin wa bihi almu'awwalu kitabu sayyidil wara wadhabu anhu bima yaquluhu alkadhabu sahihu al-bukhari shine littafi mafi inganci bayan alqur'ani taken karatun namu kuma shine karatun hadisi da aiki da shi shine zama lafiya ga musulmi idan jama'a ba su manta ba har yanzu muna cikin kitabul imani wanda al'imamul bukhari ya kulla wannan babin ne don ya nuna cewa ayyuka da musulmi suke yi na sallah da azumi da hajji da zakka da al'amuran da suka shafi dokokin ƙa'idojin shari'ar musulunci dukkaninsu imani ne don a nuna maka cewa imani ana aikata shi da gaɓoɓi kamar yadda ake furta shi da baki kamar yadda kuma ake ƙudurce shi da zuciya babban malami al-imam bukhari sai ce babu husni islamil mar'i babin da ke bayani akan kyautatuwar musuluncin mutum a nan da ya ce almar'u ba yana nufin ainihin keɓe mutum mutum namiji ba kamar yadda aka ji na faɗi da hausa domin kalmar mar'u tana iya ɗaukar namiji tana kuma iya ɗaukar mace ma'ana idan mutum ya musulunta ya kyautata ayyuka ya kyautata imani ya kyautata kalmomin shi wani sakamako ne Allah maɗaukakin sarki zai ba shi? idan ka gane wannan shine ka gane alaƙar da ta sa Imamul Bukhari ya kawo wannan babi a cikin babukan da ke bayani akan ayyukan imani shine ayyukan da aka ce ka yi to ka kyautata su na fata an gane sallah ka kyautata ta azumi ka kyautata zakka ka kyautata hajji ka kyautata don haka yana da kyau musulmi ya gane a musulunci ba faɗe da baka ba kaɗai har aikatawa to ba aikatawa kaɗai ba har kuma da kyautata aiki shine Allah ya ce tabarakan lazi biyadihi mulku wa huwa ala kulli shay'in qadir allazi khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala Allah ya halicci mutuwa ne da rayuwa don ya jarabci 'yan adam ya jarabci mutane cikin wane ne zai kyautata aiki ga Allah ka duba lokacin sallah ba kowanne tela kake kaiwa ɗinkin sallah ba amma kowanne tela zai iya huda maka yadi ka sanya ka je idi amma wanne kake so wanda zai yi maka da kyau idan ka tashi aurar da 'yarka za a yi mata kayan ɗaki neman wanda irin ƙwararren kafinta kake yi komai ka tashi sai ka ce wanne ne ya fi wanne ne ya fi nagarta wanne ya fi iya kyautata aiki saboda neman kyautata aiki da Allah yake daga bayan shi aka zabtare salloli daga hamsin suka zama guda biyar amma kuma sai aka ba da ladan hamsin ɗin ga wanda ya guda biyar ɗin amma da sharaɗin in ya kyautata su to abinda wannan babin yake jan hankalinmu shine duk aikin da za mu yi to mu kyautata shi mu kyautata shi daga zuciya akwai tsarkin zuciya mu kyautata shi daga hai'a ya zama shi wannan aikin muna yin shi ne daidai da yadda shari'a din ta ce a yi shine al-imam al-bukhari ya ce qala malikun akhbarani zaid ibn aslama anna ata ibn yasarin akhbarahu anna aba sa'id al-khudri akhbarahu أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إذا أسلم العبد فحسن إسلامه يكفر الله عنه كل سيئة كان زلفها وكان بعد ذلك القصاص الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف والسيئة بمثلها إلا أن يتجاوز الله عنها wannan hadisi al-imam al-bukhari ya ruwaito shi sai ya ce qala malikun maliku kuma ba malamin imam al-bukhari bane imam al-bukhari bai taba ganin maliku ba to yanzu an samu matsala kenan a cikin wannan isnadi na'am zahiri matsala ce amma a hakika ni ba matsala ba ce imam al-bukhari yana da amana ne wajen bayar da abu kamar yadda ya same shi wannan hadisi da imam al-bukhari ya ruwaito shi anan ɗalibin bukhari da ya ruwaito wannan nuska ta sahihil bukhari wadda ita ce ta yaɗun mana a duniya haka malamin shi bukhari ya ce mishi ya ce mishi kala malikun maliku ya ce dan haka bai halatta mishi ya je ya ce kala al-bukhari haddasana ismailu kala maliku ya ƙara ba a'a malaman suna da amana ɗaliban ma suna da amana shi al al-firabri kenan al-majirin bukhari al-firabri shi ya ruwaito wannan nuska ta sahihul bukhari wadda ita ce ta yaɗu a duniyar ilimi amma al-imamu harawi wanda shi ma ya ruwaito sahihul bukhari a wurin imamul bukhari shi ya ruwaito da cikakken isnadin da bukhari ya faɗi ainihin malamin shi a ciki dan haka da wannan kenan sai ka gane kenan wannan riwaya da muke rike da ita haka aka samu ta daga bukhari haka aka idar da ita gare mu amma cikin ɗaliban imamul bukhari akwai waɗanda suka ruwaito wannan hadisi daga imamul bukhari ya ambaci waye malamin shi a ciki wanda malamin nashi shine ɗalibin imamu malik dama ku sanannen abu ne imamul bukhari yana ruwaya hadisi wurin isma'ilu ibn ukhti malikin wanda jiya mun ji hadisin da bukhari ya ruwaito daga isma'ilu malamin shi ne kuma ɗan ‘yar uwan maliku ne kuma almajirin maliku ne imam bukhari yana riwaya daga abdullahi ibn yusuf tinnisi malamin shi ne kuma almajirin maliku ne imam bukhari yana yi riwayar hadisi daga abdullahi ibn maslama ibn al qanab malamin ainihin al-imam bukhari ne kuma almajirin imamu malik ne to don haka wannan hadisi ne sahihi muttasili mausul babu tantama a kai ka karanta cikakkun waɗannan bayanai a cikin sharhin fathul bari wanda al-imam hafiz ibn hajar al-asqalani yayi sai shi imamu malik yace akhbarani zaid ibn aslama zaid ɗan aslama ya bani labarin da ya samo shi yace anna ata ibn yasarin lallai ata dan yasar akhbarahu ya bashi labari yace da shi anna aba sa'id al-khudri shi kuma abu sa'id al ya ainihin bashi labari to kaga yanzu wannan an samu abin da malamai suke kira musalsal kenan musalsal shine hadisin da a isnadi ko a matani aka ji ya zo da wani salo wanda ya kai mafi karanci so uku in ka dubi nan ya ce akhbarani zaid ibn aslama shi kuma ya ce afa'u dan yasir ya ce akhbarahu shi kuma abu sa'idin ainihin wato afa'u yake cewa anna aba sa'idin akhbarahu kaga sai ka ce musalsalun bil ikhbari kenan annahu sami'a rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yaqulu shi kuwa abu sa'id al-khudri sahabin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa idza aslama al-abdu fa hasuna islamuhu idan bawa ya musulunta kuma ya kyautata musuluncin shi kun ji makasudin babin jama'a don haka yanzu yau ba ana magana kuma akan ayyukan musuluncin ne kaɗai. ana magana akan ayyukan kuma a kyautata su jama'a kun fahimci kimar wannan karatun da imam bukhari yake koya mana a yau shine kyautata aikin ba wai aikin ba kawai a'a kyautata aikin shi yasa saboda irin wannan tsari na kyautata aiki shari'ar musulunci ta zo da nizamai iri-iri waɗanda daga cikinsu duk abin da kake so ya kyautatu to kafin lokacin shi ya kamata ka zo ka shirya mishi ina ma'anar wannan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da ya zo da shari'ar musulunci ba a zo ba kawai rududu ka ji ana sallah baka san lokacin sallah azhar ba baka san lokacin la'asar ba sai da aka faɗi lokacin sallah azhar aka faɗi lokacin sallar la'asar aka faɗi kowace sallah ga lokacinta muhtari ga ƙarshen muhtari ga farkon muhtari ga baruri da makamantansu me yasa aka yi haka saboda ka shirya wa sallar kafin lokaci ya zo yanzu misali sallar asuba idan ba a ƙayyade cewa ga sa'ad da ake yin ta ba idan liman ya fito kawai sadda ya ga dama sai kabbarta ya salla. kuma sai a ce an yi sallar jam'i an watse amma sai aka ce yaushe ne lokacin sallar asuba sadda alfijir ya fito yaushe lokacin ke fita sadda rana ta bullo kaga daga wannan lokacin an riga an gaya maka tare da haka fa sai kuma aka shar'anta kiran sallah guda biyu saboda larurar bacci a wannan lokaci a kira sallah a lokacin da za a faɗakar da kai ka tashi daga bacci a nan ne za a ce maka as-salatu khairun minan naumi sallah fa tafi baccin nan da kake alheri sai ka tashi sa'an nan sai kuma a zo a kira maka sallar da ke tabbatar da yanzu za a ta tada iqamar sallah wannan yana nuna ya ku jama'ar musulmi duk abin da za ku yi ku rinka yin shirin shi kafin lokacin abin ya misali wa'azi ne kuka gayyata ba wai sai malamin ya zo ba za ku nemo jaranzaita za ku nemo lasifika za ku nemo kaza ka dubi duk sanda musulmi suka kira taro babu yadda za a yi a fara taron sadda aka ce za a fara sai an yi ƙarya sai an yi yaudara sai an yi magudi sai an yi ha'inci duk sanda aka ce za a yi taro karfe goma to ƙarya suke yi yaudara ce sadda za ka isa wurin karfe tara da rabi ka ce bari ka jira goma daidai a fara taron sai ka ga masu shirye-shiryen taron ma gaba ɗaya ba su zo ba kana buga waya sai ka ji ya ce shi yanzu ma ya tashi bacci amma jama'a yanzu da muke magana mala'ika maliku ya kunna wutar jahannama yana nan yana zaune gaban abashi yana izata yana jiran a tashi kiyama Allah ya zuba waɗanda zai zuba a ciki haka manzon Allah ya ba mu labari a cikin hadisin Bukhari sallallahu alaihi wa ina ma'anar wannan Allah yana da iko fa yanzu a tashin kiyama yanzu a hura wutar jahannama yanzu a azabtar da waɗanda za a azabtar amma tuntuni manzo Allah ya ce an kai shi ya ga wani mutum a tsuguna a jikin wuta ya tambaya waye wannan sai aka ce wannan shine Malik mala'ikan gidan wuta to wannan wuta fa ya hura a bashi ce wutar jahannama ce ya hura yake jiran ayi tashin kiyama Da haka dole ne musulmi ku tsaya ku canza tsari a yadda kuke gudanar da al'amura in ba haka ba al'amari ba zai yi kyau ba jama'a sai mutum ya ce maka karfe bakwai fa ka zo karfe bakwai ka zo karfe bakwai nan ka zo kuma shikenan sai ce maka ai shi ya ma manta to na daga cikin kyautata aiki jama'a shine a shirya ma aikin kafin sadda za a yi shi duk sadda aka ce lokacin da za a yi sallah a zahar a wata a lokacin za a alwala a lokacin za ta da ikama, sallar za ta kubuce wasu amma sai aka ce an kira sallar azhar din a dan jinkirta ba dan komai ba domin an ce a taho sallah an ce a taho alkhairi wani lokacin yake bacci wani lokacin yake da kaza wani lokacin yan minti goma da za a bayar minti sha biyar bayan kiran sallah ya ba da damar wanda bai kintsa bai kintsa kaga sai taho a cikin kyautatuwar aiki kenan to sai annabi sallallahu alaihi wa sallama a cikin wannan hadisi yake cewa Iza aslama al'abdu abdu idan bawa ya musulunta fahasuna islamuhu kuma ya kyautata musuluncin nashi yukafirullahu anhu kulla sayyi'atin kana zalafaha to Allah zai kankare mishi duk wani zunubi wanda ya aikata a baya yanzu wannan abin da yake nuna maka sharaɗi ne kafin Allah ya kankare maka zunuban da kai kana kirista ko kana bayahude ko kana bama guje kafin ka musulunta sharaɗin Allah ya yafe maka laifin maguzancin sai in musuluncin da ka musulunta ɗin ka kyautata shi in baka yi shi da kyau ban ba da gaske bane in ba mai kyau bane Allah maraukakin sarki ba ya kankara zunuba shi yasa yace yukaffiru Allahu anhu kulla sayyi'atin kana zalafaha duk wani laifi da ya gabatar a baya sai Allah maɗaukacin sarki ya kankare mishi wa kana da zalikal qisasu to daga baya kuma sai dai kisasi in har wannan musulmin duk da Allah ya fi mai laifuffukan da ya idan ya zina ko ya sha giya ko ya kisan kai ko ya wani abu to kuma sai a yi shi shine ramuwa daidai da gwargwadon laifin da ya yi alhassanatu bi ashri amsaliha duk sa'ad da ya aikata aikin alkhairi guda ɗaya haka tashi ba shi lada sai a ba shi ladan aiki irin wannan guda goma ila sab'ami'ati dha'af har kuma a ninka zuwa ɗari bakwai wasayyatu idan ku ya aikata mugun aiki bi misliha sai an rubuta mishi zunubi daidai da wannan ainihin mugun aikin ba za a ninka ba illa an ya tajawaza Allahu anhu sai dai kuma ma Allah zai iya yafe mishi wannan guda ɗayar ma ka duba falala Allah idda yake cewa wa rahmati wasi'at kulla shay'in rahama Allah ta yalwata idan idan bawa ya musulunta kyautata musuluncin shi to shikenan ba sauran a taba shi ba sauran a mai wani abu sai dai in ya taɓo dokar Allah sai dokar ta taɓa shi to daga lokacin kuma duk sanda ya aikata wani alkhairi guda ɗaya misali idan ya azumi ƙwaya ɗaya na ramadan sai a rubuta mishi ladan azumi guda goma sai kuma a rubuta mishi lada ninkin ba ninkin har so ɗari bakwai amma idan ya aikata wani zunubi a cikin wannan musuluncin matuƙar ya kyautata aikin shi sai ya aikata wani zunubi to sai an rubuta mai laifin wannan zunubi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sai dai kuma ma Allah a cikin rahamashi zai iya ainihin yafe mishi wannan guda ɗayan jama'a kun fahimci falala ta Allah ko Allah ya mana falalar shi قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم idza ahsana ahadukum islama fa kullu hasanatihi amaluha tuktabu lahu bi ashri amsalha ila sab'ati ila sab'ati dha'fin wa kullu sayyi'atin ya'maluha tuktabu lahu bi misliha har wayo dai wannan hadisin ya yayi kama da wancan Abu Huraira Allah ya kara mishi yarda yace manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yace idza ahsana ahadukum islamahu idan ɗayan ku ya kyautata musuluncin shi ya ku musulmi jama'a wannan hadisi fa yana kwadaitarwa ne akan a kyautata musulunci idan da ka shigo musulunci ne dan ana ba da rumfar kasuwa ko dan ana ba da jali ko musulmi suna taimakawa ana ɗaukan mutum soja ko ɗan sanda ko musulmi suna taimakawa ana ba mutum jali ko kuma wannan zai sa ka samu kaza kaza kaza wato musuluncinka mummunan musulunci ne kenan to kar ka ɗauka cewa ba zai gyaru ba a za ka iya gyara wannan musuluncin yaya za ka gyara shi shine ka canza ka da muga waccan manufa mummuna ta duniya zuwa ga kyakkyawa ko kun san cewa imamul ghazali bai nemi ilimi don Allah ba ya nemi ilimi ne don duniya don ya samu kuɗi imamul ghazali da kanshi ya faɗi yace talabna ilma la liwajhi fa aballahu an yakuna illa liwajhi yace ba dan Allah muka nemi ilimi ba ya ce amma kuma Allah sai ya nufi al'amarin zai zama domin shi ina dalilin haka ya ce tashi muka yi muka ga malamai na damawa suna gina manya-manyan gidaje suke zuwa hajji da umara suke auren kyawawan mata su suka isa su suka isa ya ce mu ma sai muka shiga cikin harkar ilimi bari mu marmaza mu yi karatun nan don mu ma duniya ta samu gare mu ya ce amma daga baya sai Allah maɗaukakin sarki ya sauya mana waccan mummunar manufa sai ta dawo sai muka nufi alheri ka duba ga zali duk hayaniyar da ya faɗa a rayuwar shi ta falsafa da Allah maɗaukakin sarki ya tashi mishi gam da katar sai ya dawo ya zama cikakken mai bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ƙarshen rayuwar shi ya watsar da wannan falsafa da mantiki da hayaniya sai ya dawo daga ya karanta ƙur'ani sai ya buɗe sahihul bukhari ya karanta aka ce sai aka je aka samu sahihul bukhari yana runguma a kirjin shi sa'ad da ya rasu ma'ana ya gama karatun hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya ɗauki ran shi kaga anan shi yasa kullum bawa yake cewa Allah ya cika mana da kyau wal aqiba lil muttaqin ma'ana ƙarshen ake fata ya kyautata saboda haka duk abin da ka shigo musulunci da shi na mummunar manufa zaka iya kokari ka canza ya dawo kyakkyawan manufa shine abin da waɗannan maganganun suke kwaɗaitar da mu idan ɗayan ku ya kyautata musuluncin shi fa kullu hasanatin ya amaluha tuktabu lahu bi ashri amsaliha duk wani aiki na alheri da ya aikata in aka tashi ba shi lada jama'a ku ji fa don mutane na kuskuren fassara wannan hadisi kun san hausa tana da matsala wajen fassara an baka ta tsantsan ba abinda mutane ke cewa in aka tashi bashi lada sai a bashi lada goma ba haka ba ne. ladan wannan aikin sai a bashi guda goma ba lada goma ba misali sallar jam'i lada nawa ke bayarwa ashirin da bakwai to idan ka kyautata musuluncinka ka kyautata wannan sallar jam'i in aka tashi baka lada za a baka ladan sallar jam'i so goma don haka ashirin da bakwai so goma ya kamata ku fahimta ba wai lada goma ba ku dubi abin da yake cewa fa kullu hasanatin ya'maluha tuktabu lahu bi ashri amsalha riwaya farko kuma cewa take me cewa take alhasanatu bi ashri amsalha ila sab'ami'ati bi'afin ma'ana duk alheri alhasana shine aikin da yayi na alheri din azumi aikin alheri ne sallah aikin alheri to duk abin da kai gwargwadon ladan da aka baka sai a ninka wannan ladan kuma so ainihin goma kun fahimta da kyau to sannan sai a ninka so ɗari bakwai a falala Allah tana da yawa wa kullu sayyi'atin ya'maluha tuktabu lahu bi misliha sannan duk wani mugun aiki da ya aikata kuma maka tashi rubuta mai zunubin sai a rubuta mishi daidai da ainihin laifin wannan mugun zunubi kamar yadda riwaya farko ta bayyana ta Abu Sa'idin sai dai ma in Allah ya so ya fe mishi sai ya ainihin yafe mishi jama'a kun ji wannan hadisi wanda al-Imam al-Bukhari a cikin ilimin shi ya mana wata hikima irin tasu ta manya-manyan malamai wai yana ta karantar da mu cewa aiki imani ne imani na daga cikin ayyuka ayyuka na daga cikin imani to dan kakka ɗauka aikin za a yi ta yi kawai sai ya kawo maka hadisai don ya rage maka gudu cewa ana nufin ka kyautata aiki din ina fata an gane Allah madaukakin sarki ya taimake mu to jama'a wannan hadisi yana ɗauke da wani babban sako wanda yake malaman fiqh tun tuntuni suka tattauna suka kai suka komo wannan sakon kuwa shine yanzu wannan hadisin yana nuna idan kafiri yana kafirci sai aikin alheri wanda a musulunce wannan aikin na alheri ne kamar me kamar sadaka kamar 'yan tabawa kamar biyayya iyaye kamar tarbiyyar 'ya'ya waɗannan abubuwa ne waɗanda za ka samu musulmi na yi kafiri ma sai ka ga yayi shin idan kafiri ya waɗannan ayyukan yana da lada to hadisai sun zo sahihai a cikin sahihu muslim cewa ana rubuta ladaddakin to ana rubuta ladaddakin daban da kuma cewa ana bashi shi lada ya kamata ku fahimta da kyau asalin abin da ya ja suka yi sabanin kenan don wasu da suka tashi sai suka ce ana rubutawa sai aka ce gaskiya ne don hadisi ma ya ce ana rubutawa to amma wasu da suka tashi sai suka ce ana ba shi lada to anan ne matsala to wannan shi ya ja sabanin sharaɗin a ba kafiri lada shine me yazan yana da imani to bai da imani don me ba a ba shi lada to ya tabbata ana rubutawa idan ya dawo ya musulunta waɗannan ladaddaki da aka rubuta saboda ya yi ayyukan alkhairi ko za a dawo mishi da su su zama mishi cikin ayyukan shi na alheri waɗanda za a ƙididdiga mishi don ya ƙara mai daraja a cikin addinin musulunci sai malamai suka yi saɓani wasu suka ce eh za a dawo a tabbatar mishi za a ba shi ladansu a yanzu wasu suka ce a'a to wannan shi ya haifar da wata matsala ita ce da a ce musulmi yana musulunci kuma sai ya rudda amma kafin ya ruddar ya yi aikin hajji ita ku aikin hajji so ɗaya take farilla da umara to ya yi aikin hajji ya yi umara ya sauke farali shin da ya yi ridda aka ce an ɓata aiki shin ɓata aikin ɓata aikin ne ko ku ana nufin cewa an rugurguza waɗannan abubuwan da ake gani a zahiri na aiki amma a wurin Allah suna nan a ajiye. yadda in ya dawo musulunci za a sake dawo mai da su ko ku koda ya dawo an riga an rusa su don haka sai ya koma ya sake yin hajji hajjatul islam kun fahimci matsalar shine al al-hafiz ibn hajar a nan zai tattauna mana kaɗan daga cikin wannan matsala yace wa qala maziri al al-maziri yace al-kafiru la yasihu minhu at-taqarrub kafiri idan yayi wata ibada dan neman samun kusanci ga Allah neman samun kusancin bai inganta ba wato ba zai samu wannan kusancin zuwa ga Allah ba domin ne, domin ba shi da sharaɗin ingancin samun kusanci ga Allah shine imani don haka fala yusabu alal amali salihi ba zai ainihin ba za a bashi lada akan aiki na gari wanda ya ba as-sadiru minhu fi shirkihi duk ayyukan da kafiri ya san da yake kafiri ba zai samu lada akan su ba li'anna min shartil mutaqarrib an yakuna arifan lima ya taqarrabu ilaihi dole ne sharaɗin shi wanda zai nemi kusanci zuwa ga Allah ya zama ya san Allah ɗin da yake neman kusanci zuwa gare shi wal kafiru laisa kazalika shi kuwa kafiri bai san Allah ba in kana makwabtaka da kafirai ko kan kana mu'amala da kafirai zaka gane haka zaka ga kafiri ya ɗauki Allah kamar wani makwabcin shi ne ko kamar wani abokin wasan shi ne in uban shi ya mutu ko lumfaka kaso shi ta kone sai ka ji yana buga kafa yana tsawa yana cewa god why but why me why this time yana zargin Allah me yasa ni kuma me yasa sai a wannan lokacin me yasa ba ka yi min haka kaga kafiri bai san Allah ba ko mun fahimta Allahumma sai dai abin da bahaushe ko ba fulatani yake wa kabilun gwari wasa ya ce wai gwari tana abin da an ce gwari kin san Allah ko ta ce ta san Allah ga daki ga daki saboda tana da masallaci kusa da ɗakinta ma'ana wai makwabtaka take da Allah tunda an ce ɗakin Allah ta san Allah ba amma sanin Allah dai hakikatan kafiri bai yi ba dan haka sai malam yake cewa لأن من شرط an أن يكون عارفا لما يتقرب إليه والكافر ليس كذلك وتابعه القاضي إياب على تقرير هذا الإشكال الإمام القاضي إياب كنت القاضي إياب يا شرح صحيح مسلم wanda akan wannan sharhin ne al'imamin nawa ya gina nashi to al-imam qadi iyad mai littafin ashifa a cikin sharhin shi na sahihu muslim ya tabbatar da wannan maganar cewa gaskiya idan kafiri ya aiki don neman samun kusanci zuwa ga Allah ba zai samu kusancin zuwa ga Allah ba saboda shi bai san Allah ba واستضعف ذلك النووي فقال الصواب الذي عليه المحققون بل نقل fihil فيه الإجماع أن الكافر إذا a أفعالا Jamila. al'imamun nawawi kuma ya ƙara da ta'aliki akan cewa ai har ma ƙarin bayanin ma da ya imamun nawawi ya ce wasu malamai ma suna ganin har ma ijima'i ne akan cewa idan kafiri ya aikata ayyuka kyawawa ka sadaka kamar sadaka wasilatin rahimi da sadar da zumunta summa aslama nan daga baya sai musulunta wa mata alal islami kuma ya rasu akan musulunci anna sawaba zalika yuktabu lahu za a rubuta mishi ainihin ladan waɗannan ayyukan amma kun ji abin da na ya faɗi kafiri yana kafiri ya yi sadaka ya sadar da zumunci sa'an nan daga baya sai ya musulunta kun ji fa to lallai za a bashi ladan waɗancan ayyukan, wannan magana da nawa ya faɗi ita ce daidai jama'a domin hadisi ya goyi bayanta wani kafiri ya zo ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallama bayan ya musulunta ya manzon Allah ayyukan alkhairi da nake sadar da zumunci da makamantansu me kake gani yanzu da na musulunta waɗancan ayyukan da ne ina lokacin kafirci ko yaya zan samu lada sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace aslamta ala ma aslafta min khairi ai ka musulunta ne a bisa dukkan waɗannan alheran to an tabbatar maka da su jama'a mun gane wannan da kyau ko na'am kun ga yanzu wannan yana daga cikin adalci na Allah madaukakin sarki wanda yana daga cikin sunayen shi da siffofin shi Allah adili ne kuma siffa adalci siffa ce ta Allah inda yake cewa inna la nudhi'u ajra man ahsana amala wanda man yace in ka karanta ilimin usul jurisprudence shine duk inda aka ce man tana hukunta umumi ne inna la nudhi'u ajra man ahsana amala wanda ya kyautata aiki ba ma munana ba ma lalata aikin shi don haka kafiri ne musulmi ne namiji ne mace yaro babba duk wanda ya aiki kyakkyawa sai Allah ya rubuta aikin sai ya ajiye idan har ya ainihin musulunta shi kenan sai Allah madaukakin sarki sai ya tabbatar mishi da ainihin wannan aikin Allah madaukakin sarki ya taimaka to haka imamun nawawi ya ci gaba da ainihin waɗannan bayanai dai har zuwa ainihin ƙarshe kamar yadda nake cewa dama an ɗan tsukar waɗannan bayanai ne a nan akwai inda imamul bukhari zai zo ya tattauna mana waɗannan maganganun insha Allahu ta'ala Allah ya taimaka sa'an na'am na hasanat eh wannan kuma wata magana ce daban a cikin babi na ainihin adalcin Allah da Allah yake cewa ula'ika yubaddilullahu eh sayyi'atihim hasanat idan kafiri yana kafirci sai ya aikata wasu munanan ayyuka waɗannan ayyukan madadin Allah maɗaukakin sarki ya kama shi da laifinsu a musulunci bayan ya yi su a kafirci a cikin adalcin Allah sai Allah maɗaukakin sarki ya juye su su zama akasinsu na alheri sai ya ba shi ladansu misali yana ainihin jahiliya sai ya aikata ko yana kafirci sai ya aikata wani laifi mummuna da ya musulunta ya zan kuma a cikin musuluncin nashi bai zo da irin waɗannan ayyukan ba wato diya watsar da su waɗancan zunubai madadin Allah ya tarwatsa su kawai su tafi haka an yafe mishi su sai a sauya waɗannan munanan ayyukan sai su zama akasinsu na alheri sai kuma a bashi ladan irinsu ko kun fahimta jama'a Allah maɗaukakin sarki ya taimaka wannan wata magana ce da Allah ya taimake mu to sa'an sai kuma shi sirikin ibnu hajar mai suna al-imamu badruddin al-aini a cikin nashi sharhin mai suna umdatul qari shi ko da ya tashi sai ya ainihin fitar da wasu fa'idoji a dangane da wannan hadisi su ne waɗannan fa'idoji kamar guda uku ko guda hudu nake so in karanta mana ya ce fawa'id ga wasu fa'idoji minha anna fihi hujja alal khawarij wa gairihim. khawarijawa jama'a su ne mutanen da suka fara tawaye a musulunci suka kafirta sayyidina ali da muawiya Allah ki kiyaye wannan mugun aiki ne da suka kafirta su sai kuma suka balle suka koma gefe guda sai zan suna da mugun zafin addini in suka rike nafsi guda ɗaya sai su ta ainihin lankwasa shi yana ba su ma'anoni masu ɗimbin yawa waɗanda suke so sai malam ya ce kaga wannan hadisin hujja ne a kansu ina ne zai zama hujja a kansu min allazina yukaffiruna bizunub wa yujibuna khulud almuznibina fin nari domin su suna cewa duk wanda ya aikata zunubi yana musulunci na ɗaya Allah maɗaukacin sarki zai rubuta mishi wannan zunubi kuma ranar lahira zai tabbatar da shi a cikin wuta zai dawwama ba zai fita ba har abadan abidina wannan hadisin in kun fahimce shi da kyau yana nuna cewa me idan mutum ya musulunta ya kyautata musuluncin shi to daga lokacin nan kuma sai dai kisasi ko in ya kyakkyawan aiki a ninka mishi lada kaza kaza in kuma ya mummuna sai a bashi zunubin mummunan sai manzon Allah ya ce sai dai in Allah ya so kuma zai iya yafe mishi ashe ga ko da musulmi ya mutu yana aikata wani laifi wanda bai kai shirka ba na ɗaya ba za ka ce ya kafirta ba na biyu ba za ka ce yanke zai shiga wuta ba na uku ba za ka ce in ma zai shiga wuta zai dawwama ba to su ko kawarijawa cewa suka yi wannan mutum in ya shiga wuta to zai dawwama Allah ba zai taba yafe mishi ba amma kuma kaga manzon Allah ya ce sai dai in Allah ya so ya yafe mishi ashe kana iya mutuwa da laifin da bai kai shirka ba kuma Allah ya yafe maka shahararriya aya akan haka shaida ce da Allah yake cewa inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi idan aka hada Allah da wani to baya gafara zahiri shine in an mutu ana yi wa yaghfiru lima duna zalika liman sha'u? Na wa yaghfiru ma duna zalika yana gafara ma duk abin da yake ƙasa da shirka amma gawa wanda ya so dalili akan cewa ashe Allah madaukakin sarki na gafarta laifuffukan da ba shirka ba kaga raddi ga khawarijawa kenan abin da yasa jama'an ana da'awa ahli sunna sai ana ana tsoratar da ahli sunna game da aƙidojin khawarijawa saboda galibi tunanin khawarijanci yana da daɗi ga nau'ukan mutane kamar haka na farko duk mai zafin ra'ayi a addini to yana sha'awar khawarijanci na biyu duk wanda aka zalunce shi yana da saurin iya ɗaukan khawarijanci don da ya ji inda za a ce wanda ya zalunce shi din nan dan wuta ne sai ce haka abin yake ina fatan kun gane yawwa wa minha anna qawluhu illa an yatajawaza Allahu anhu anha dalilun li madhhabi ahli sunna annahu tahta mashia in sha Allah tajawaza anhu wa in sha'a cewa kuma da manzon Allah ya in Allah ya so yafe mishi sai yafe mishi wannan dalili ne akan mazhabin ahli sunna ya tabbatar da haka kuma wannan hadisi ya mara musu baya kenan cewa lallai mutumin da yake musulmi ya aikata mugun aiki in Allah ya so ya yafe mai sai ya yafe mai in Allah ya so ya kama shi sai ya kama shi wa an anna fihi dalilan lahum fi anna ashab al-ma'asi la yuqta'u alaihim bin nari khilafan lil mu'tazila sannan wannan hadisi ya sake goyon bayan ahlus sunna akan cewa lallai ne mu'tazilawa sun saba ma abin da sunna ta tabbata a kai menene sunna ta tabbata a kai shine ba a yanke wuta kai tsaye ga mutumin da yake aikata zunubi fa innahum qata'u bi iqabi sahib kabira idza mata bila tauba su kam mu'tazila su kuma cewa suka yi duk mutumin da yake musulmi ya mutu bai tuba ba to tabbas Allah ba zai gafarta mai ba ku kiyaye bambancin yadda abin yake ahlus sunna suka ce in ya mutu bai tuba ba in Allah ya so ya fi mai ya fi mai in Allah ya so ya azabtar da shi zai mai azaba amma ba zai dawwama a wuta ba tunda ba kafiri ba ne khawarijawa kuma sai suka ce a'a Allah ba zai gafarta mai ba kuma zai tabbata a wuta mu'tazilawa kuma sai suka ce Allah ba zai gafarta mai ba lallai zai azabtar da shi amma zai fitar da shi bayan azabtarwa kun gane bambancin abubuwan guda uku to ahlus sunna in kuka dubi waɗannan hadisan suna tare da su kenan domin dama su ahlus sunna ne kuma wannan sunnar ce to sai kuma malam yake cewa wa min ha ma qalahu ba'dhum awwal al hadith yaruddu ala man ankara ziyada wan naqas fil iman لأن الحسن تتفاوت درجاته قلت هذا كلام ساقط لأن الحسن من أوصاف الإيمان ولا يلزم داشنا wato ya shigo kuma wata magana wadda ba dan da ban gaba kaɗan karatun mu zo zo kai. imani yana karuwa imani yana raguwa to sai wasu malamai suka ce wannan hadisi dalili ne akan cewa kyautatuwar imani dalili ne akan yadda wane ya kyautata imanin shi ko ya kyautata ayyukan shi daban da yadda wane ya kyautata ko to kaga ashe wannan yana nuna kyautatuwa ayyukan ma na wani yafi na wani kenan sai wasu suka ce to wannan dalili ne akan lallai imani kenan na wani yafi na wani ita maganar gaskiya ce amma sai dai ko wannan hadisin zai iya zama hujja shine malam ya tattauna a akai insha Allah Allah madaukakin sarki ya taimake mu jama'a waɗannan su ne ainihin hadisan da muka so mu tattauna mu karanta don ainihin su fito mana da waɗannan matsaloli mu fita daga cikin ainihin wato hayaniya wadda take ainihin nuna cewa babu shakka musulmi aiki kawai ake so a gare shi a'a musulmi aiki mai kyau ake so a wurin shi ku kiyaye musulmi aiki mai kyau ake so a wurin shi ba aiki ba kawai don haka musulmi ne ya faɗi la ilaha illallah ko ya kyautata wajen faɗi la ilaha illallah musulmi ne ya aikata sallah ko ya kyautata wajen aikata sallah musulmi ne ya yi zakka ko ya kyautata a zaman aure ne yake da matan shi ko da matan shi ko yana kyautata musu ko tana kyautata wa mijin ashe ku kiyaye da kyau mata da suke cewa zaman aure yana ba da aljanna na'am maza da suke cewa kula da iyali yana ba da aljanna amma sai in an kyautata a wajen kula da iyali mijin sai in an kyautata mishi ‘ya'ya da aka ce in ka haife su da yawa annabi zai alfahari da su a ranar alkiyama sai in ka kyautata tarbiyyarsu azumi da aka ce zai kankara zunubi sallar tahajjud sallar tarawih qiyamul layli qiyamul lailatul qadar da makaranta an ce suna kankara zunubai baki daya sai an yi me sai in an kyautata shine tabarakal ladhi bi yadihi al mulku wa huwa ala kulli shay'in qadir alladhi khalaqa al mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala dan haka kowa ya saka a zuci to wannan kyautata aiki jama'a yana daga cikin manufar da a wasu salafiya da muke kiran duniya zuwa gare shi mu ba mun ce mu ne muka kawo musulunci ba jama'a mu ba mun ce mu ne muka kawo sunna ba jama'a amma abin da muke cewa a zo a kyautata musuluncin a zo a kyautata ita sunna din dan haka muka zo muka kawo abu sai a ce a ah, yo ai tuntuni malaman mu sun karantar da mu sunna eh da suka tashi karantar da ku sunnar an samu matsaloli wani wurin ba su tantance wannan sunnar ta inganta wannan bata inganta ba wannan an fassara daidai wannan ba a fassara daidai ba wannan yaya to don haka ku gane jama'a mu da awarmu abin da muka zo shi ne irin abin da ɗan fodiyo ne ya zo yi a nan ƙasar ɗan fodiyo ba shi ya kawo musulunci a nan ba ɗan fodiyo ba shi ya kawo sunna ba ɗan fodiyo ba shi ne ya ainihin kawo faɗa da bid'a ba amma ya zo ya kyautata waɗannan ayyukan ne zaka je ka samu a lokacin ɗan fodiyo ga malami yana karantar da ƙur'ani yana karantar da sunna amma kuma bai kyautata a wajen aiki da qur'ani da sunnar ba to dan fodiyo da ya zo kiran da yake shine a kyautata din dan haka masu cewa ai su suna da malaman suna hali sunna ai su suna da kaza ai su an karantar da su matsalar ita ce shin ko an kyautata wajen karantar da ku sunna din ko sunnar da aka karantar da ku kyakkyawa ce ko ko an karantar da ku yankwananniyar sunna ko ko an karantar da ku sunna mai rauni don haka duk wani da yake cewa shi ya yadda da manhajin salaf ya sani da cewa akan duk abin da muka tashi za mu ce ne a tsaya a yi shi ingantacce don haka kuka gajiya muka ce muna ganin ga yadda ya kamata a yi tafsiri muna ga ga yadda ya kamata a karanta hadisai hatta harshen larabci yaya ya kamata a kyautata wajen karantar da shi yaya ya kamata a nemi ilimi yaya ya kamata aure yaya ya kamata kaza don haka kullum mutane ya kamata hankalin su ya dawo mu ba mu ne muka kawo da awar sunnan Najeriya ba mun zo mun samu ana da awar sunna a Najeriya amma matsalar ita ce wajen kyautata abubuwan da awar da wajen kyautata tabbaka sunnar to annan ne muke kokarin abubuwan da suka faru na kurakurai waɗanda ba duka da'awar da aka yi ne kafin mu ta gama kuskure ba amma abubuwan da aka yi na kurakurai muke cewa a duba su a kyautata su wannan shi ne saƙon dama da annabi ya zo da shi sallallahu alaihi wasallam idan in al'umma sun tsaya sun dubi annabi da kyau da saƙon shi annabi ba shi ne ya fara kawo saƙo duniya ba kafin shi an zo da saƙonni amma saƙonnin sun ɓaci sai ya zo dan me dan ya kyautata su kul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'an alladhi lahu mulku samawati wal ard idan kuka fahimci wannan da kyau jama'a waɗannan abubuwan da muka karanto a baya da abubuwan da za mu karanta a gaba to ana magana duk abin da za a zo a tattauna to sai an tsaya an dubi menene mai kyau a ciki kamar yadda muka faɗi ɗazu in ka tashi ba da ɗinkin sallah sai ka ce wanne tela ne ya fi iya ɗinki mai kyau shi telan sai ka ce mai da Allah ka samu mai surfani wanda ya iya mai kyau in ka je takalmi sai ka ce ina mai kyau ina original haka ne to amma ma balu dinik menene shi addinin ka ya maka shi addinin baka tantancewa ka ce ina mai kyau yake ina mai kyau ina mai kyau ina mai kyau jama'a kun fahimci sakon da muke faɗi to Allah madaukakin sarki ya taimake mu to jama'a ana cikin wata kuma sai ga wata tsarin yadda al'amarin yake shine ita da'awa ta musulunci jama'a tana tafe ne da tattauna matsaloli na addini da na rayuwa da na tattali da na siyasa da kuma abin da a duniyar yau aka fi sani da harkokin yau da gobe waɗanda aka fi sani da current affairs mu masu da'awa na musulunci da muka samu kanmu a waɗannan zamunna waɗanda bature ya zo ya mamaye tunanin mutane sai wasu 'yan zamani waɗanda duniya suka tasa a gaba wadda ta shafi kuɗi da siyasa da mulki sai suke ganin cewa mu daina saka bakinmu a cikin harkokin mulki mu daina saka bakinmu a cikin harkokin tattali mu daina saka bakinmu a cikin harkoki na siyasa da harkokin gudanarwa da harkokin yau da gobe sai muke ce musu to da farko tukuna ya kamata su gane mu ba malaman gargajiya ba ne malaman gargajiya su ne za su zauna a cikin soro saboda bala'in gargajiya wani malamin ko wutar lantarki baya kunnawa domin shi yana so ne ya zauna a gargajiya wani malamin baya cin abinci sai a akushi baya shan fura sai a ƙwarya ko a ƙoƙo baya yadda da ruwan da aka zuba a jarka ko roba sai dai wanda aka zuba a randa bai yadda da firiji ba sai salka waɗannan su ne 'yan gargajiya waɗanda su ba su yadda da irin canji da zai zo musu ko da a cikin rayuwarsu ba to amma mu ahalu sunna ne to mu ahalu sunna muna sa baki game da harkar siyasa domin shi addinin namu ya zo cike da matsaloli waɗanda suka shafi ainihin harkokin siyasa tun daga alkur'ani har sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam jama'a a cikin wannan littafin da muke karanta sahihul bukhari akwai babi sukutun da guda wanda imamul bukhari zai yi akan babul imara akan shugabanci harkar siyasa management gudanarwa sannan ƙur'ani in ka dubi ayoyin shi da kyau sun zo sun tattauna dangane da matsalolin da suka shafi kasuwanci aya mafi tsawo a cikin alƙur'ani jama'a bata zo akan sallah ba bata zo akan zakka ba bata zo akan aƙida ba bata zo akan hajji ba sai ta zo a kan mu'amala ta harkokin kuɗi ya ayyuhal na amanu ta tun bidainin ila ajalin musamma faktubu wannan mu'amala ce jama'a ba sallah ba ce rubuta bashi sa'an nan dubi Allah maɗaukakin sarki ya sa baki dangane da harkar riba musulmi ba sa cin riba yahudawa ne suke mu'amala da riba to amma me yasa Allah ya sa baki game da harkokinsu kenan ashe Allah maɗaukakin sarki a cikin addinin shi yana da ruwa yana da tsaki game da harkokin da ke gudana a lokacin da yake saukar da wahayi game da harkokin da ke gudana a ƙasar da bayan shi suke da sauransu jama'a ana cikin haka fa a madina sai wata rugum ta faru sai aka ji alif lam mim غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون سيتمي بإذن الله إيه mutum guda ya faɗi fi bid'i sinin lillahi al'amru min qablu wa min ba'du wa yawma idhin yafrahu al-mu'minuna bi nasrillah yansuru man sha, jama'a kun fahimci wannan da kyau abin da muke so mu duba a nan suratun rum da ta sauka suwaye rumawan ne rumawa ƙurashawa ne rumawa kiristoci ne rumawa ne suka buga fada dawa da maguzawa masu bautar wuta mutanen ƙasar farisa da aka buga fadan babu musulmi a ciki ko kaɗan Allah da kanshi ya ce fi aqsal ard fi adnal ard fi adnal ard a cikin ƙasa mafi kusa daga cikin ƙasashe na musulmi domin ƙasar Rum ƙasar ainihin Rum a lokacin Tabuka tana ƙarƙashinta Tabuka kuma suna haɗa boda yanzu Tabuka ma a Saudi Arabia take to Tabuka suna haɗa ainihin boda da ƙasashen ainihin Rumawa ina fatan kun gane idan kun fahimci wannan da kyau jama'a wannan yana nuna maka addinin musulunci addini ne da ke sa baki akan me ke fa da sallah da azumi da zakka amma sai qur'ani ya sa baki to wannan ka je alaran man kai ta karanta maka ayoyin qur'ani zaka ji inda Allah madaukakin sarki ya ta shiga yana ta ruwaito abubuwa waɗanda suka rinka faruwa a duniya lokacin da alqur'ani yake sauka kuma waɗannan abubuwan fa Allah ya san za su faru ya rubuta su cikin lauhul mahfuz ba wai faruwarsu ba ne lokacin ya san abin abin da muke cewa jama'a harkokin yau da gobe da muke sa baki 'yan siyasa wai suna cewa muna sa baki amma fa 'yan siyasan nan na son ku gane suna da nau'i na munafunci tattare da su nau'in munafuncin ne. sukan zo gurinmu su ce mu yi musu kamfen ma'ana idan za mu musu kamfen sun yarda mu sa baki game da harkokin amma in za mu yi kamfen against them to zai ce kada mu sa baki mu yi shiru haka suke faɗi bilisanil qal sai ce don Allah ba za mu goyi bayan su ba to mu yi shiru gaba ɗaya kan mu ce kada a zaɓe su kan mu ce a zaɓe su mu bai yi shiru amma in za mu goyi bayan su fa to za su ba mu mota za su ba mu kaza za su ba mu kaza za su ba mu kaza wani dan siyasa ya aika wa 'yan uwa salafiya a kano da kudade da motoci ya aika 'yan uwa salafiya a sokoto da kudade da motoci cewa yana so zai fito takarar shugaban kasa yana neman goyon baya sai ce to amma yana son ya aika albani to amma matsala ne shi albani yaya salafiyan kano ban zama matsala ba ya na sokoto ban zama matsala ba ya na zariya suka zama matsala sai yaran shi ya bugo mini waya sai na ce to abin da nake so in tambaya shin da gaske shi din ne yake son ya tsaya takarar ko ko wani mayaudari ne ya turo shi ya zo ya yaudare mu sai ce ta dama tsayar da ake tsoro kenan ga ta kuma na yi wani mayaudari ne ya turo shi yana so ya tsaya amma shi mayaudarin ya san ba za a karbe shi ba amma shi wannan da yake ya aje kasun ba yana kabbara yana kaza sai ya taho gurin mu yadda muka karbe shi daga baya sai mana wayo sai a karɓi wancan mayaudarin to mu kuma duk yaudarar da suke mun santa to su waɗancan kuma ƴan uwanmu na Kano ko sun tsaya malantan ne kawai ba su san me ake ciki ba shi yasa aka zo musu an dai ba su motoci da kuɗaɗe da sauransu to Allah ya taimake mu dai bamu ci kokoban su na yaudara ba alhamdulillah na ɗaya kenan na biyu abin da ya faru jama'a ina so zan yi magana ne dangane da allurar rigakafi da ake yi a wannan zamanin ba wai allurar rigakafi ba allurar rigakafi duk wata allura da ake ta rigakafi nake magana a kanta ba wai allurar rigakafin shan inna ba kawai da duk wata da ka san ana magana a kanta to a kanta ne zan yi magana abin da ya kai ku dama ni ina yin magana a kai amma ni tsarin magana ta in kuka lura sai in tazo da dalili in ba haka ba in ne magana ɗaya Shi shikenan nakan wuce sai in an sake tsogalowa sanda ne magana akan allurar rigakafi da dadewa in sake yin magana ba sai lokacin da tsohon gwamnan jihar Kaduna Alhaji Ahmad Muhammad Makarfi ya fito gidan rediyo ya ce ya ji malamai suna ƙanzan kurege game da ainihin allurar rigakafi to a lokacin ne na ɗibo bayanai ne rugu-rugu da shi a kasa ɗin sarmul battar na 81 to yau kuma gashi kasar na ashirin da ɗaya na sahihul bukhari inna allaha witrun yuhibbul witra ka gani a kasar na ashirin da 21 gashi kuma yau za mu sake magana akan allurar rigakafi. ita kuma dalilin shine muna sane da suna yin allurar rigakafin su amma su ne suka zo suka gayyato mu suka neme mu yi magana abin da suka nemi mu yi magana shine da suka zo dai sun yi mana fadanci sun ce suna ganin cewa mu ake saurare mu ne kaza mu muka iya kaza mu ne kaza mu ne masu kaza duk suka ta bamu qualities da abubuwa dai da gaske ne ba da gaske ba ne mu dai mun ɗauka da gaske ne tunda musulmi ne aka turo su sun ce sun zo ne suna son za su hira da mu akan mu jawo hankalin mutane akan za a fara allurar rigakafi a ranar asabar da ta gabata da lahadi da sauransu don haka an samu matsala a arewacin najeriya kuma ana ganin motsin nan muna daga cikin waɗanda muka haifar da matsala ta ɓangarori biyu ko dai ta ɓangaren cewa kada jama'a su yi ko kuma ta ɓangaren cewa ainihin wato shuru da muka ba mu ce jama'a su fito su yi ba duk ɗayan biyun matsala ne wato mu mun zama kamar zagin yara in mun yi shuru matsala mun yi magana matsala in mun ce kada a yi matsala in kuma ba mu ce a fito a yi ba ma to matsala to sai suka ce to jin mun daɗe ba mu yi magana ba sai suke ganin wai ko mun yi reversing mu ne ko mun canza ra'ayoyinmu ne suka ce a ai mu dama ba 'yan wa'azin turmi ba ne waɗanda ba su da ajanda ba su da topic mu dama muna da abubuwan da muke karantar da mutane amma in abu ya zo ne ya bujiro to sai a tsaya sai a yi magana a kan shi don haka magana ce bata kawo kan mu yi magana allurar rigakafi ba shi yasa kuka ji ba mu yi ba mu ne muku maraba kai wane ne kai gabatar da kanka wanda ya gabatar da kanshi shine wani wane wakilin BBC ma'ana ya zo ne a madadin ainihin tashar BBC gaba daya in aka ce wakilin BBC BBC ta Hausa da ta Turanci da BBC ta Larabci da sauransu wannan shine wakilin VOA murya America shi ma haka ya zo ne a madadin tashar VOA ta Turanci da ta Hausa da ta Larabci da kuma ta talbijin da ta rediyo wannan shine wakilin tashar france news tashar su ta rediyo da talbijin da turanci da faransanci da larabci da hausa wannan kuma ya zo ne a madadin jaridar weekly trust kaga shi ma a madadin jaridar ta Hausa da ta turancin aminiya da sauransu ko duk dai haka suka zo wannan kuma wakilin jaridar eh, gaskiya ta fi kwabo ko new nigeria haka dai suka zo jama'a wajen su bakwai ko su takwas gaskiyar lamari in yi amfani da wannan dama in faɗakar da mutane wato ni ba a zuwa wurina ba tare da appointment ba wanda bai san wannan ba ya sani domin mutane suna kuka da ni haka fiye da shekara goma misali bara a aikin hajji na haɗu da wani ɗalibin jami'ar islamiyya Ya ce sun taɓa zuwa wurina na ƙi sauraron su suna nan kuma sai ga wani ya zo da ƙatuwar jeep shi kuma sai na kama hannun shi muka shiga har gida na ce kwarai da gaske na tuna an yi haka na ce kuma har yanzu ban yi nadama wannan abin da ne muku ba domin da suka zo na fito daidai lokacin da newa wani mutumin bauchi alkawarin zai zo ne don haka na fito ina jiran ya zo in tarbe shi sai suka zo sai na ce musu to kun ga yanzu bani ni da alkawari da ku ina da alkawari da wani mutumin bauchi ne shi nake saurare don haka ba zan iya sauraron ku ba sai dai zan iya sa muku mako mai zuwa ko kuma ku zo sai suka ce a su dai matsalar da ta zo da su tana da muhimmanci na ce to in na saurare ku ma'ana wannan in ya zo ba zan saurare shi ba kenan don haka tsara abubuwa na nake yi jama'a kun fahimta sai suka juya sai suka fushi suka tafi sun zo daga polytechnic ne ta katsina sai kuma aka yi akasin haka su da yake ɗalibai ne ustazai sai suka tafi suka ce shi albani baya saurare sai masu kuɗi tunda sun ga wannan da narke ke jip to shi kenan kuma sai aka yi akasi ran nan kuma sai ga wasu ustazai su kuma sun zo wurina na zauna ina sauraron su sai ga shi ma wani da narke ke jib ya zo daga abuja ya ce ya zo wurina ne na ce to ina mishi maraba ya ce don haka ya zo yana son zai gana da na ce mishi to a tsari na ba ni da appointment da shi don haka ba zan gan shi yanzu ba yanzu da waɗannan nake da appointment sai na gama da su mako mai zuwa shi kuma sai zo ya ce daga abuja yake na ce eh, ko daga ina ne ya yi haƙuri tsarin kenan shi kuma ya juya shi kuma da ya je sai ce shi wannan malami albani shi kuma kyamar mutane yake masu kuɗi shi kuma sai ustazai ina fatan kun fahimta na rantse da Allah an yi wannan to matsalar ita ce mutane yanzu misali kamar yanzu na gama wannan laccar gobe wasu sa iya bazamowa sai su tawo ofis ɗina ko gwamna ne ya zo ba zan saurare shi ba ko shugaban ƙasa ne ya zo ba zan saurare shi ba sai dai ya zo ya fikin appointment saboda mai gobe ranar da zan tafi neman tuwo na ce gwamna ka ko abinci ba zai ba zai bani ba shugaban kasa ba zai bani ba ba ruwa na da shi har shi daban tawa daban amma ya da sai in dubi a cikin lokacin da yake nawa ne ba wanda ne wa jama'a alkawari ba to sai in sa mishi sai zo sai in saurare shi to abin da ya faru jama'a malamanmu na kasar Hausa mun tashi ne ba su da ajanda ba su da aikin yi suna zaune ne kawai dan haka koyaushe sai ka zo sai su biya maka bukata to jama'a mu gaskiya ba malamai ne irin waɗannan zaunannu kawai muna jiran Allah ya kawo ku ba a'a duk wanda bai zo akan appointment ba jama'a yadda ka san ba za ka je wurin gwamnan garin ku ba sai da appointment dan me dan yana da aikin yi haka ne amma sarakunan gargajiya fa ba su da aikin yi zuwa ake yi kana zuwa sai a bude maka fada ka shigo don dama bai da ajanda zaune ike yana laliban aikin ne wannan hakika ce ba makri bane wallahi to haka noma da mu din na sunna da su yan gargajiyan haka ne su ma ba su da aikin yi yan gargajiyan don haka duk wanda zai zo wurina ya yi ƙoƙari ya samu appointment da ni tukuna kuma ni ne zan ba shi lokacin ba shi ne zai ba kan shi ba sanda na ba shi din nan kuma in ya gado mishi ba ya sani ni ba ni da buƙatar shi shine yake da buƙata don haka ya taho wurina ni ma sai bari randa na je wurin shi ya samun lokacin da ya so misali yanzu duk buƙatar mutum da muhimmancin buƙatar shi ba zai taɓa samun wani abu cewa yana so ya zo wurina asabar ko lahadi ko juma'a in saurare shi ba komai matsalar shi komai buƙatar shi ba don komai ba waɗannan ranakun na riga na yi wa wasu alƙawarwa zan karantar da su a kaduna da zaria saboda haka duk muhimmancin wanda ya zo ya ce ya zo wurina ran juma'a ko asabar ko lahadi sai in ce mishi a'a ya haƙuri amma daga litinin zuwa alhamis waɗannan ranaku na ne na in tafi in nemi ilimi ko in tafi in nemi abinci ko in huta ko makamantan haka to in na duba na ce maka to ka zo ranar laraba in ka ce ranar laraba kana da aiki a ofis ai ni ma ina da aiki a ofis din nawa a ranar laraba amma zan kashe saboda kai to in ka ce a lallai sai asabar sai ce to ka haƙura to sai wani ya koma sai ce to na je ya ƙi saurare na a'a ai ni ba ma'aikacin gwamnati ne. ni kuma ba ma'aikacin wani masallaci bane ba ma'aikacin wani kungiya bane waɗannan abubuwan ina yi ne da gwargwadon yadda zan iya kaga ko ba zai iya yiwa duk wanda ya haro ni bukatar shi ta biya ba na yi wannan bayanin ne jama'a ba wai lallai ne jama'a su gamsu ba amma wannan shine abin da nake akai kuma shine abin da na gamsu akai domin shine abin da zan iya kuma Allah yana cewa la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha Allah bai azawarai sai abin da zai daidai da iyawarta wannan shine abin da zan iya jama'a idan na ɗibar wa kaina abin da ba zan iya ba kuna nan sai ku ji da'awar ta yi shiru amma duk wanda ya san wannan muryar daga shekara ashirin da biyar haka ya ji ana yi amma fa haka ake ta rikici wani ya zo an ƙi sauraren shi to inda an buɗe ana ta sauraren da tuni an daina saboda mai da'awar za ta collapse ina fata an gane dan haka jama'a ɗan abin da muka bayar din sai a rinka haƙura da shi insha Allahu ta'ala suka zo ba tare da sun yi amfani da wani daga cikinsu ne wanda shi ɗan asalin anguwanmu ne ya bugo waya ce da Allah gashi nan zai zo wanda wannan ma yana daga cikin matsalata in ka ce min za ka zo wurina in kuka zo ku biyu sai in ce to kai kaɗai kake da appointment da ni saboda mai dole in shirya inda zan zauna da kai misali office ina mutum biyu kawai yake ɗauka to in kuka zo ku goma ina zan sa ku so dole in za ka zo ka ce mini za ka zo da kai da wance don in santo da kai da mace ne sai in ba ku wurin da ya dace waɗannan technicalities ne nawa ba lallai su yi maka ba amma ni kuma ina ganin kawai ka'ida da na ajiye kaina ke mutum bugo min waya wani zan zo wurinka kai da wa za ka zo a za mu zo mu biyu ne da mace ko da namiji idan kai da mace za ku zo sai in ce ku zo ku same ni a gida in kai da namiji ne sai in ce ku zo ku same ni a office don kai kanka ba za ka so a ce ana zaune da kai da matarka a ofis wannan ya shigo ya fita wannan ya shigo ya fita ba amma ka gan a gidana ne ba wanda zai shigo kaga ya fi maka mutunci to amma an kace za ku zo wuri na ku biyu kai da wa'a a ku biyu sai kuka to kai da matarka sai na zo sai na sauke ku a kofar ofis ina dan Allah na girmama ka abin amfani ne amfanin ka amma mutane saboda me saboda kawai sun samu wasu malamai marasa aikin yi sun shagwaba su sai a ce a mu ku zo nan mu muna da lokacin ku a ƙarƙashin wannan sai je ce to ai albani na wulakanta mutane albani amma ka sani shi albanin nan ba malami ne na gwamnati da gwamnati dauke shi karantar da mutane ba malami ne na kungiya ko na wani masallaci ba a'a duk abin da ka ga ne ne abin da ya ga zai iya ne to abin da zai iya nan da ka mu dora mai abin da ba zai iya ba sai kauce kai juyin duniya ba zai dauka ba dan me dan yana son ya dore yana da'awar ina fata an gane saboda haka jama'a kun ji wannan to da suka zo sai ainihin shi yemin waya yake shi ne gashi nan zuwa da ya taso ya taho A na al'amari a daidai wannan lokaci jama'a wallahi tallahi ina wani wuri ne ina yi wa wani aiki amma sai na tattaro aikin sai na taso sai na dawo ofis ina shi kenan sai na ci gaba bayan kusan kama awa ɗaya haka sai ga su da ya zo sai ce ai sun zo ga su suna da yawa sai na ce to kaga matsala to kaga a lokacin nan da na sa hutsanci da muskilanci irin na sai ce ba zan saurare su ba don mutumin da ya ce zai zo shi kaɗai sun zo su bakwai don haka dole wasu suka zauna a ƙasa ofis ɗin kawai provision ɗin shi shine inda ni zan zauna da inda mutum biyu za su zauna haka na tsara shi ba wai ɗan kaɗan bane ba yai kaɗan ne. haka na tsara shi smart office ne haka muke tsara ba mu yin keken ofis, don ba sarautar gargajiya za a yi ba ina fata an gane saboda haka sakamakon wannan muka zauna suka gabatar da kan suka ce to gashi gashi gashi gashi na musu to na ɗaya dai gaskiya mu masu sukar allurar rigakafi ne da dukkan nau'o'inta gaba ɗaya to da suka ji wannan jama'a sun taho da kamerori eh da rediyoyi da abubuwan rekodin da komai jama'a saboda mai su kawai suna ganin za su zo ne su cewa albani ga abin da suke so ya faɗa shi ku albani ba ƙauye ne so yake a jimure shi a rediyo don haka ya hau magana to sai suka ji fa inda nake shiga ba nan nake fita ba inda nake shiga ba nan nake fita ba to abin da ya bani mamaki jama'a ɗan jaridan ƙauye a yau ya kamata shi kanshi ya zama yana da access ga ainihin information ɗan jarida na ƙauye ya kamata a ce yana da idda yake ɗibo bayanai ya san me duniya shi take ciki balle ɗan jarida da yake wa bbc aiki ko voa ko france ko weekly ko daily ko wacece wacece abubuwan da nake ta musu ishara a kai sai na fahimci baki ɗayan waɗannan abubuwan ko kuma mafi yawancin waɗannan abubuwan ba su da masaniya a kai su ko abin da suke ƙoƙari su gamsar mu ɗinnan mu ne in muka yi magana a zo a yi allurar rigakafin nan za a yi in kuma muka ƙi magana mutane za su ja baya balle mu fito mu yi suka mu kuma abin da muke nuna musu ai wannan allurar rigakafin da ka ce mutum ya zo ya yi ta don maka ce mishi ya fito ya lashi kashi to ya fito ya lashi kashi ba zai yi sauƙi ka faɗi ba zai iya yiwuwa ka ce mishi ya fito ya sha wannan allura ko bari a yi shi so bambancin abin da suka kasa fahimta kenan to amma daga ƙarshe sai na fahimci wani abu wanda na faɗa musu na ce ina fahimtar su ba professional 'yan jaridu ba ne ƙwararren ɗan jarida ku ji ko ba zai sa rahoto ba dan baya so sai ya ɗauka haka ka'idar take ko ba ka so sai ka kafa kamera sai ka ɗauka sai kai documenting idan kai documenting wata ran bukata wannan irin bayanin za ta kama sai a ji ka ɗauko kasa to wannan shine ƙwararren ɗan jarida amma ɗan jaridan da ya zama ya je ya karanta aikin jarida ne ko kuma ya yi wani karatu an ɗauke shi aikin jarida don yana neman mil ticket yana neman abinci to wannan zai iya aikin da ake so ya yi ne Allah ya ji kan Halilu Ahmad Getsa ba don ya rasu ba aiki yake na karanta labarai a tashar BBC aka gabatar mai da labaran duniyar da zai karanta da rana dubi in ya karanta wannan ya rusa ƙasar shi Najeriya ya rusa addinin shi ya cuci arewacin Najeriya inda nan ce ta kyankyashe shi sai ya ce ba zai karanta ba aka yi juyin duniya ya ce ba zai karanta ba aka ce to sai ya zaɓi karantawa ko barin aiki sai ya ce ya bar aikin me ya rage darajar halilu ahmad getsu sai ƙarin ɗaukakar daraja ya a harkar jarida sai da ya kai ƙololuwar da duk inda aka faɗi halilu ahmad getsu daga shekara talatin zuwa yanzu ka san waye halilu ahmad getso a fagen iyawa da gogewa a yau matsayin halilu ahmad getsu kamar matsayin kristiyana amanfo a cnn ne duk wata hira da ta ƙasaita sai irin su halilu ne za su yi ta saboda me saboda ya tsara mutuncin ya tsara addinin allah ya ɗaukaka shi to amma yau muna fama da 'yan jarida ne waɗanda kawai kamar yadda muke fama da malaman makaranta kun san mafiyancin malaman makarantun firamare da sakandare yau suna karantarwa ne ba da nishaɗin karantarwa ba don haka they are not teachers by profession ya je ya yi fce ne don ya kasa samun me ya kasa samun abu don haka ya zo yake yin nce don haka babu ruhin malanta a cikin zuciyar shi don haka ya zo yana karantarwar ba yana karantarwa ba ne da ruhi amma malaman da so karantar da mu a firamare in ka gansu wato bouncing yake ma ana ce mai teacher yana jin daɗi sai kaga yana tsalle da canvas shi teacher ne koyaushe yana da chalk a aljihun shi yana da duster saboda wai ka'idar teaching kenan duk wanda ya teachers college ba sa teachers college go wane ne a da an koyar da su kai teacher ko ina kai yawo da duster da chalk saboda duk inda ka haɗu da almajiri in yi fatawa sai a share a ci gaba da jawabi saboda kai teacher ne 24 hours to da haka teachers da suka karantar da mu da haka suke headmaster mu jama'a wallahi har gida yake biyo mu ba musulmi ba ne, amma ya ga cewa ka je makaranta allo kana biyayya a gidan kana kaza saboda shi yana jin shi teacher ne yana da mas'uliya yana da responsibility na karantarwa to waɗannan su ne teachers by profession to yau mun rasa 'yan jarida journalist by profession kawai yau 'yan jaridu ne waɗanda suke neman wani rahoto ne za su buga su samu kuɗi ko kuma su samu kaza ko su samu kaza don haka jama'a suka zo duk muka gama maganganun da muka yi jama'a ko kwaya ɗaya ba su sa ba karfe ɗayan dare ko karfe biyun dare nake zama jama'a ina jin gidajen rediyon duniyan nan gaba ɗaya akan intanet in ji bbc in ji wacece in ji wacece in ji wacece duk gaba ɗayansu ba su sa ba ko ishara zuwa ga waɗannan maganganun nawa ba su yi ba saboda ba irinsu suke so ba to abin da ya ƙara bamu mamaki jama'a akwai wani taro da aka gayyace ni ban samu zuwa ba mu taron an ce mana ne za a yi taron ne akan kanjamau ni dai ban samu zuwa ba to amma abin mamaki kuma sai muka ji abin ya juye wai akan allurar rigakafi kuma aka yi to akan allurar rigakafin kuma an samu wani dokta ko profesa ya je wurin ya gabatar da lacca gamsasshiya da hujjoji gamsassu amma duk waɗannan bayanan da ya gaba ɗaya da ike ba irin waɗanda suke so ba ne karfe ɗaya na dare jiya da na kama bbc in ji labaran yamma sai na ji gaba ɗaya ba a saka magana shi ba sai aka sanya magana ainihin wasu kawai waɗanda su suna ƙarfafa abin ne wannan ya ce abin kunya ne da malamai suke cewa kada a yi allurar rigakafi wannan kuma ya ce ko aikin hajji za ka je ma sai an ɗiga maka sai muka ce har yanzu dai ba ku kawo hujja irin wadda muke so ba kuma ba ku rusa hujjojin da muke da su ba to ire-iren waɗannan bayanan ne jama'a gabana nan takardu ne waɗanda ba za su gaza shafi ɗari ba to in ba dan rahama da muke tausaya jama'a ba da sai an karanta su ko nan da kwana uku ne da sai an karanta su ana yi a yi sallah asuba a tashi a yi sallah azhar wanda ya gaje je ya dawo da sai an karanta su an sauke su baki daya ɗaya kenan na biyu nan gabana jama'a intanet ne na zo na kafa a jiya ne ne wannan isharar na ce zan zo in kafa intanet nan intanet din ne jama'a na kafa gashi nan kowa yana gani yanzu ma'ana duk abin da muke nema dangane da wata magana wadda kowace iri ce ko da hujja ce za ka tsallako nan ka yi mana ka ce mana ka manta littafin a gida abin da muke so ka faɗa mana sunan littafin sai mun zakulo shi a intanet kai kake da shi a ɗakinka amma mu za mu nemo shi a intanet ina fatar mun gane mu abin da muke cewa wannan allurar rigakafin wadda ake saboda polio ko kuma saboda sauran cututtuka da ake cewa 6 killers diseases ko kuma 7 killers ko 10 ko 70 ko menene mu abin da muke cewa ƙarya ne waɗannan ba allura ce ta rigakafi ba guba ce ake kwankwaɗa wa mutane kuma ga waɗannan maganganun za mu ainihin yi ishara mu ka kawo su kuma mu kawo dalilai ainihin a kansu na biyu muna cewa an yi irin wannan allurai na 'yan rani da agana da sauransu ba don komi ba don a nakasa mu baƙaƙe da kuma mutanen afirka don allah kafin in tafi da nisa na fatan duk wanda yake saurare na ya riƙe wannan website ɗin da kyau www.w guda uku www.africa2000.com africa2000.com don Allah ku je ku bincika menene yake cikin wannan za ku ga manufofin da ta sa aka kirkiro cutar kanjamau don a hallaka a rugurguza 'yan afirka waɗannan manufofin da suka sa aka kirkiro wannan ainihin allurar wadda babbar manufar ita ce a rugurguza 'yan afirka to babu shakka an cimma ainihin waɗannan manufofin da yawa kuma an kai ga abin da ake so a yayin da aka dubi ƙasashen ainihin wato gabashin afirka aka ainihin ƙaƙaba musu wasu irin bala'o'i na cututtuka irin su ƙasashen uganda da ƙasashen zaria da makamantansu ba don komi ba sai don a ga bayan baƙaƙe tuni abin da nake so in ce wannan maganar ba wai muna yi ne a matsayin cewa musulmi kaɗai ake hari ba a'a abin da muke cewa ana harin musulmi musamman ana harin baƙaƙen fata baki ɗayansu jama'a nan gabana jaridar the times ce ranar litinin watan mai sha ɗaya ga 1987 wannan jaridar gata jaridar the times wannan jaridar ta ruwaito duk waɗannan maganganu da na fara ishara a kai gashi suka ce smallpox vaccine triggered AIDS virus wannan uh, smallpox agana ko 'yan rani alluran da aka rinka yi a wancan lokaci domin cewa ana yin rigakafin 'yan rani ne ko agana aka ce wannan ita ce ta zama hanyar da aka yada cutar aids a ina a ƙasashen afirka ga ainihin hoton wannan jaridar tura ne fa suka buga ta ba wai a nan ne aka buga ta ko a ina ba a america aka buga ta 1987 mai gashi jama'a ga map ɗin ƙasashen da aka fara bazawa uganda rwanda ƙasar zaya burundi tanzania malawi zambia gashi wannan jaridar ta ruwaito sannan duk wani kirista da yake saurare na ya saurara da kunnen basira ya ji waɗannan ƙasashen ƙasashe ne waɗanda kiristoci ne suka fi yawa su da kansu gashi sai suka buga suka ce a ƙasar zaya mutum nawa aka yi wannan allurar an yi wa mutum dubu talatin da shida da ɗari takwas da saba'in da takwas wannan allurar ta agana amma aka zuba abin nan cutar kanjamau a ciki ce, nisbar yawan kiristoci a ƙasar gashi sai suka ce 70% kiristoci ne kashi saba'in bisa ɗari na ƙasar kiristoci ne amma duk da haka gashi aka je aka yi musu wannan allurar sannan sai ka dawo ƙasar zambia an yi wa mutum dubu goma sha tara da sittin daidai su kuma na miliyan sha tara ko an yi wa mutum miliyan sha tara na miliyan sha tara haka wancan to miliyan talatin da shida kenan miliyan sha tara da ainihin dubu sittin menene adadin kiristoci a ƙasar kiristoci sun suke da 21% sai kuma ƙasar tanzania su kuma mutum miliyan goma sha hudu aka yi wa mutum miliyan goma sha hudu da dubu ɗari tara da saba'in da biyu nisbar kiristoci a ƙasar talatin da biyar sai ƙasar uganda mutum miliyan goma sha ɗaya da dubu shida da Eh, da goma sha shida su kuma adadin kiristoci ke ɗauke da 63% sai waɗannan ƙasa ta malawi su kuma mutum miliyan takwas da dubu ɗari da sha takwas adadin kiristoci a ƙasar su ne mutum kiristoci adadinsu su ne saba'in da biyar sai kuma ƙasar ruwan abin nan burundi su kuma miliyan uku da dubu uku da ainihin tamanin da biyu nisbar kiristoci a ƙasar sittin da biyar sai kuma ƙasar burundi su kuma miliyan uku da dubu eh, biyu da ɗari bakwai da arba'in ko kuma miliyan uku da dubu ashirin da bakwai nisbar kiristoci a ƙasar sittin da biyar sai brazil nan kuma brazil nisbar kiristoci mutane ainihin wato eh, nisbar kiristoci adadin wato fasance na kiristoci 89 a nan ba su bayyana ainihin adadin waɗanda aka yi wa ba yanzu abin da nake so ku bincika jama'a waɗannan ƙasashen baki ɗayansu ƙasashen baƙaƙen fata ne kuma wannan jaridar jama'a ba fa a kano ake buga ta ba ko a Saudiyya? a amerika ne aka buga ta kuma a 1987 yau shekara nawa kenan yau akalla shekara ashirin da ɗaya eh gashi ita ta ruwaito cewa wannan allura agana da aka rinka an yi ta ne don a fesa cutar ƙanjamau, don haka duk duniya yau ba inda ya fi yawan cutar ƙanjamau irin waɗannan ƙasashen da aka bayyana amma ina so ku koma ku yi bincike akan site da zan zo in bayar in an jima da kuma site da na baku yanzu na intanet. a wancan lokaci menene likitoci da 'yan boko da 'yan siyasa aka yi ta rikici da su irin rikicin da muke da waɗannan likitocin yanzu waɗanda sun yi karatu ne don kawai su samu abinci 'yan siyasar da kawai suna ƙoƙarin kare kujerarsu ne don Allah yanzu da gaske idan makarfi da gaske yake makarfi ya ci gaba da ɗibo kuɗin aljihun shi yanzu yana haɓaka yana kare yana advocating akan matsala allurar rigakafi inda gaske yake yi yayi ne don ya kara kujerar shi yanzu da baya kan kujerar fa yayi shiru to amma mu mune ne don me don mu kara addinin mu da haka ba mune ne don wannan kujerar da muke karantarwa a wannan masallacin ba in mun tafi masallacin da muke karantarwa a Gombe da Sokoto da Yawuri da ina ne ko ina haka za mu yi irin wannan maganar don ba muna kare wannan kujerar bane addinin Allah muke karewa jama'a kun ji wannan sannan ga wani bincike wanda ina fatan za ku neme shi akan intanet zan ba ku site din insha Allah amma ga binciken wata profesa ce ta yi Mark Bean profesa ce ga shi ta ce vaccinations do not protect taken binciken kenan littafi ne ta rubuta su kutun da guda yana kan intanet vaccination do not protect ta ce allurai da ake yi dinnan ba su da wani tsari da suke yi ba su da wani rigakafi da suke yi jama'a har yanzu ta ba hau intanet din ba tukuna wannan duk ane waɗanda ke hannu ne tukuna ga wani rahoto wanda wannan rahoton ya isa zama na kanul akhirati wal ula don haka barin jinkira shi tukuna a ɗan tsaye da shi tukuna abin nan amma kafin nan jama'a nan gaba na jaridar leadership ce ta ranar litinin 8 ga watan oktoba bara jaridar leadership can da a zaya shi rahoton cewa ya polio outbreak in nigeria caused by oral vaccine Ɓarkewar cutar shan inna a nigeria ta faru ne saboda allurar rigakafi kun ji akasi kuma barkewar cutar shan inna din a Najeriya ta faru ne sakamakon allurar a nan ga wani kolum ne kawai nake so inda yake cewa this vaccination is the most effective tool we have against the virus but it's like fighting fire with fire Allah ya ko baka jin turanci kai ka taba jin fire a wurin yan bogon angon fighting fire with fire ko baka jin turanci na san wannan ba sai na fassara ba yace babu shakka ita wannan allurar rigakafin ita ce ake ganin abin da zai fi komai kawo tsari sai ya ce amma kuma matsayinta kamar matsayin gobara ce ta kama sai ka rinka ɗibo fetur kana zubawa ku iyayen 'ya'ya kun ji fire by fire ko ba ku ji fire fire brigade kun taba jin fire brigade fire ba lafiya wuta to to Allah ya kiyaye to jama'a kun ga wannan wani bincike ne da professor namu ya haruna kaita <laughs> yace ce why polio vaccinations should be suspended title din research din kenan me yasa ya kamata a ɗage allurar rigakafin nan ne me yasa ne ya cancanta a daina ta shi nan bai haruna a ta phd pharmaceutical department shi nan faculty of pharmaceutical sciences a bello university wannan jama'a takarda ce ya gabatar a ainihin canjos a wannan cibiyar menene kula da lafiya menene na kuru kaza kaza kaza daidai gabatar da professors a medicine da pharmacy da wane ne da turawan da yahudawan an gayyato su ya miƙe ya gabatar sai suka yi ya ce na muƙabalantar gashi ga takardar gaba ɗayan wannan lacce ce ga ta a hannuna waɗannan abubuwan karka yi tsuma duk kowa zai samu jama'a za a photostar kowa zai samu za a siyar da su za a haɗa su ne gaba ɗaya sai su zama kamar hand out banda site kuma da za a faɗi kuma duk abin da kake nema za ka zo za ka gansu insha Allah yana akan intanet to abin da muke so duk wanda ya haɗu da kai zai baka abin nan kar ya ce zai nuna kai ustazu ne kai ba gidaje yanzu ustazai ba gida da ba ku shiga abu ku gani waɗanda suke da credible result din su ne ustazan to Allah ya kyauta da kuma wani professor jama'a mai suna williams douglas shi ko kun ji sunan research ɗin shi who mothered africa who mothered africa wane ne yi wa afirka kisan mummuke wannan binciken yana tabbatar da waccan maganar da na faɗi dangane da allurar rigakafi da aka yi ta kwankwaɗa 'ya'ya aka yi wa yara ana cewa za a yi musu lamba a hannu da menene da menene ya ce ta haka ne aka bi aka kawo waɗannan bala'o'in cututtukan da yau ake fama da su a afirka tashi nan kuma wannan bature ne fa jama'a cikin turawan ne allah yake sa a samu wani sai ce wallahi cutar nan ta yi yawa bai kamata a yi ta ba to amma fa su ma kun san me suke fama da shi abin da muke faman da shi su suke fama da shi domin kun ga wani bayahude ne da yayi yayi yayi yan jaridar rediyo su saurare shi talabijin su saurare shi suka ki sai ce shi ma yana da midiya kamar yadda yanzu ni ma nake yi ni ma da sun saurare ni an ji da ban yi wannan ba amma da aka kine shine ni ma yanzu nake amfani da wannan as my own medium to shine nan gashi shi ma da ya buga ya buga ya buga shine sai ainihin zo sai zauna ya rubuta wannan gashi shi ma kun san me yake cewa yace global 2000 genocide 500 times worse than Hitler yace kisan mummuken da aka shirya yi wa Afirka akan waɗannan alluran yace sun ninka kisan da aka yi wa mutane a yakin Hitler so 500 gashi nan ne zauna ya rubuta wannan report din mu tambayar da muke cewa shi waɗannan gwamnoninmu mu da waɗannan famanin secretaries da sauransu sun karanta waɗannan abubuwan ko kuwa su kawai dai an kawo musu abu ne an ce kawai gashi nan su yada da suka ji mu kuma muna attacking madadin su tsaya su dubi abin da muke cewa haka ne ko ba haka ba kawai wai sai su mai da mu wawaye wai mu ajiye hujjojinmu za a ba mu kujerar hajji ko za a ba mu kujerar umara ko za a yi wa gidajen mu fenti ko za a canza mana mota sai mu ainihin zo mu ci gaba da promoting abubuwan da suke yi jama'a mu ba mun yi karatu ba ne don wannan shi yasa ni dai kamar ni jama'a har yau kaga ban yi aikin gwamnatin ba ba don ba yunwa nake ba an yi tarbiyya ta ina da aikin yi don haka ba ina karatun ne don in yi aikin ba ina karatun ne don in taimaki addini na don haka jiya na ce akwai fa matsala su fa suna yin karatun ne don a ɗauke su aiki a basu albashi su kare manufofi na zalunci daga ran da aka ce ba za a basu albashin ba fa su ma ba za su yi ba ashe su makaryata ne a cikin abubuwan da suke neman su combat da mu to wannan kenan to bari mu fara ɗibo mana na daga cikin bayanan da suke ainihin kan intanet wannan ainihin wato takardar da ke hannuna ga ta kusan shafi ashirin da hudu ce in ka buga thinktwice.com thinktwice.com think na tunani twice so biyu dot com wannan wani profesa ne wanda ya tsaya bincike dangane da ita allurar rigakafin gaba ɗaya da farko ya fara akan cewa what is polio menene ma shan inna ɗin ya defining sannan ya ce how is polio contracted yaya ne ake jawo ta koya ake kamuwa da ita sannan sai zo sai magana dangane da injunctions ainihin wato allura ta ainihin allurar rigakafin sannan sai zo ya kawo cewa kan polio be treated ko za a iya tocin ɗin polio ɗin wato za a iya ma maganinta sannan sai ce does the polio vaccine exist shin akwai allurar da take maganin cutar shan innama ko ku kawai yaudara ce sannan sai ce a polio vaccines safe waɗannan allurai na rigakafin shan inna anya suna da lafiya kuwa wato akwai tsari game da su anya ba guba ba ne to a ƙarƙashin wannan ne wata magana wadda ta bani sha'awa da yake cewa doctors and scientists on the staff of the national institutes of health during 1950s we are well aware that the Salk vaccine was causing polio. Ya ce likitoci da malaman kimiyya na cibiyar bincike na lafiya tun daga 1950 zuwa waɗannan shekarun wato 1950s sun san cewa allurar rigakafin da Professor Salk ya ƙirƙiro ita kanta allurar rigakafin ce take haifar da shan inna ɗin. Some frankly stated that it was worthless as a preventive and dangerous to take. Wasu likitocin ma cewa suka yi idan ciwon shan inna ya kama ka, ka zauna ya kashe ka ya fi sauƙi da ka sha kuma wannan allurar don in ka sha to ka shiga haɗarin da da baka ciki. Likitocin ne suka fito ƙarara suke faɗi kuma wannan statement ɗin kotun ya yi jama'a. Eh, ya yi kotun ne ba wai ya ruwaito ma'anan magana ba ne ma'ana ya ɗauko ne ainihin in bracket ya ɗauko haƙiƙanin abin da suke cewa sannan ga kuma ƙarin magana sai ke cewa the Idaho State Health Director angrily declared Daraktan kiwon lafiya na jihar Idaho Idaho ƙarara fitowa ya a cikin fushi yana cewa I hold the sac vaccine and its manufacturers responsible for a polio outbreak that killed several Idohans and hospitalized dozen more. Ya ce ni wannan darakta ne na lafiya na wata jiha a ƙasar Amerika. Yake cewa wannan allurar rigakafin ita ce ta ja mutuwar dubunnai ta kuma kai dubunnai suna kwanci a asibiti. bari ku ji kuma shi kanshi profesan da ya kirkiro allurar me ya ce simala ya ce even salk himself was quoted as saying shi kanshi wannan profesan da ya kirkiro ta bari ku ji abin da ya ce when you inoculate children with a polio vaccine you don't sleep well for two or three weeks idan har kai ganganci ko ƙarfin halin yi wa yara allurar rigakafin shan inna to sai ka yi mako biyu ko uku babu bacci haka waɗannan maganganun suke jama'a har malamin ya ci gaba da magana to sai wata magana wadda wannan maganar babu shakka tana da akwai buƙatar a tsaya a yi nazari mai kyau a kanta gata a inda ya kawo how effective are polio vaccines ina matukar nagartarsu in ma suna da nagarta waɗannan alluran yaya suke bayan ya tattauna magana mai tsawo sai ce wani dr robert mendalso ya medical investigator ne ya ce there is no credible scientific evidence that the vaccine caused polio to disappear ya ce babu wani dalili a kimiyyance na cewa wannan alluran ma tana kashe wannan cutar daga ƙasa don abin da suke cewa so suke wai a kashe cutar daga ƙasa sai ce to babu hujja a ilmance ilimin kimiyya da ke tabbatar da ainihin haka to sa'an nan malamin ya sake yin ainihin wata magana wadda wannan maganar jama'a ina karanta muku wannan ne zan buɗe muku a za ku gani har da hoton birin gashi da ƙodar biri ƙoda ta biri ake haɗa allurar rigakafin ko musulmi ba ma cin biri eh to gashi sai yake cewa polio vaccine vaccines and cancer a wannan wurin zai tattauna matsala allurar rigakafin shan inna ne da kuma alakarta da kansa sai ce in 1960 doctors ben sweet and mr hillman pharmaceutical researchers for the Mark Institute for uh, Therapeutic Research were credited with discovering this infectious agent, a monkey virus that infected nearly, nearly all races monkeys, whose monkeys were used to produce polio vaccines. irin maganganun ke ne ya ce a 1960 aka gano wasu professors wasu doktoci guda biyu daga cibiyar binciken har hada magunguna a inda suka gano cewa ana amfani da ainihin biri wajen ainihin yin wannan allurar ta rigakafi to sa'an nan sai gashi sai zana hoton birin gashi sai ce monkey kidneys are used to develop polio vaccines kodar biri ake amfani da ita domin a ainihin yi allurar rigakafin shan inna sa'an nan sai sake cewa cancer rates have increased and is found in brain tumor bone cancers lung cancers gashinan da sauransu ya ce cutar kansa ta ƙaru kuma an samu ainihin wato tarin fitinar ƙwaƙwalen mutane an rinka samun kansa a jikin ƙasusuwa da kuma kansa ta ainihin huhu sakamakon wannan allurar rigakafin shan inna sannan sai sake kawo ya ce millions of people in the US and throughout the world we are infected miliyoyin mutane a ƙasar America da kuma wasu ɓangarori na duniya ya tabbata cewa allurar rigakafin shan inna